alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu kamar yadda kuke gani wato a baya da dai kun san wannan fuska mun yi hira da shi a wancan karan da Allah kano wannan gari na jihar Katsina to a yanzu ma gashi na dawo kuma na ƙara ganin wasu babbance babbance a cikin wannan gidan dambe nasu na wannan jihar Katsina wato Aminu dan auta wato wannan shine Aminu dan auta mun yi hira da shi a baya wancan karan in ba ku manta ba akwai rasa da muka da shi to yanzu na shigo gidan damben nasu na ga canji ya cancanci da yawa na ga 'yan damba suna damba sosai sai nake tambayarsa wani kwazo suke yi akan harkar wannan wasan damba da suke yi suke karfafa wa 'yan damba gwiwa suke yin wasa kamar ba 'yan damban da na sani ba to aminu wanda ko akwai wani sirri ne wanda kuke ba 'yan damban da sun zo nan garin katsina muke so ka ɗan yi wa mutane jawabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to alhaji musabahu ka san shi dambe wannan gaskiya ne ba wani sirri ba ne ba sanin damba eh. mu da muka yi dambe muka tashi a cikin dambe eh. to za ka samu da dama wasu ƙungiyoyin dambe suna dai da ra'ayin wasan ne sun kawo su su taimake su sa wasan hmm. to mu mun san me dambe saboda a cikin shi muka tashi hmm. idan ka auna za ka ga mata matasa ne da manyan 'yan damba da yara matasa suke ta bamu haɗin kai idan ka diba gehen arewa a kudin su musa dan shago su yan kabiruwa su dan aliyu su autan mamman su noke dogon sani su dan buci su dan bush suna ta bamu haɗin kai da goyon ba su shagon sojoji mm. sai ka koma bangaren kudu akwai su bahagon sama'ila su tofik dogon ibola su dogon bahagon sisko su bahagon dan sama'ila su abba agege lokaci ne wanda mu muke fara dambe ba kamar sauran garuruwa ba saboda mu damban mu ba ganda mataki mataki ne akwai matakin damban yaro akwai na saffa akwai na babba akwai na manyan yan dambe to ka ji abin da ya sa to yanzu aminu wanne abu za ka gaya wa mutane wanne wanne hoɓasa kuka shirya a wannan damban mota da kuka sa wanda aka sa mun ga an sa tallanta a jaha akan kan youtube ga ta nan ko ina da ko ina ta cika kan youtube wanne irin abu kuka tanada a cikin wannan wasa na mota da kuka yi muna so ka gaya wa mutane irin wasannin da kuka dan da wanda za a buga mutane to alhamdulillah shi kama wannan dambe wanda za a yi na mota damba ne na mota na mai girma gonan jihar katsina wanda aka sa right honorable aminu bello masari sannan an saka mashin ga waɗannan matasa 'yan damban da na gama irin su abba gege su dan bush su dan daban tula da suke bada haɗin kai da goyon ba shi kuma damban mota su garko cindo su bahagon mai takwasara su yan kabiru a bangaren arewa su dan aliyu su autan dan bunza su ali kanan bello su autan mamman da akwai su da dama bangaren kudu akwai ebola akwai alimbata isakka akwai dogon bagon cisco akwai topic dogon ebola duka an gayyato su wasu da daman su ma sun sauka a wannan gari sannan face shi baccin damban mota akwai kungiya da aka hada mai zaune da kanta ta ajo wanda ni ne ciyaman na ajo na katsina state na bangaren gidan dambe an fare ma shagon loli ajo jiya kamar yadda ka gani kuma an gayyaci jama'a kano kaduna ina ne duka jama'a sun zo to akwai gagarumin ajo ma wanda aka shirya ranar wannan asabar din wanda za a kungiyar damben katsina ajo wanda kamar wanda ka sani masu gidajen dambe duka na najeriya an yi invite su wanda ma muka sani da wanda ba mu sani ba na ɗaya akwai ɗan liti akwai ɓamɓarewa akwai ana zaria akwai aminu goje da damar su dai ga umar fiyalo ga idi ga bolo ga kungiyar bauchi ga ali zuma ciyaman na ciyamomi ali zuma shi ma an gaice shi a wannan dambe kuma muna roƙon duka wanda zai zo kamar da ka sani tsarin damben kungiya ana taho mana da ɗan damba biyu biyu kuma shi ajan kungiya biki ne idan an gama nan za mu koma wani gari kuma cikin yadda Allah ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba ana gama kungiya za mu koma a bangaren kudu za mu ɗauki wani mu mai ajo mu tafi kudu da mu zaga arewa kuma damban motar mu ba zai hana mu ajo ba saboda ajon mu a ranar asabar ne kawai sannan duk dan damban da ake so a zo a gani za a gan a wannan garin Allah da ba nan da zuwa wani lokaci ba za a zo damban mota to alhamdulillah mun gode Allah da wannan sako da ka wa mutane wayanda za su ji a wannan gari ko in ce ma duk duniya don wannan sako in Allah da wanda ma yake yake wata ƙasa ma zai ji wanda bai dai da ikon ya zo amma zai bugo waya ya tambaya ya ake ya ake ya ake wato mun gode malam Aminu shine wannan Aminu na dan auta wanda muka hirar shi a wancan karin a baya to yanzu mun zo mun shigo gidan man nasu mun ga ya kuma canja ya kuma ɗaukar sabon salo to shine muka ƙara tattauna da shi akai to kamar yadda muku bayani duk kun ji abubuwan da yake fara mun gode Allah saka da alkai